kamar yadda malakaluma ke nunawa fiye da gadoji biyar ne ma mayakan boko haram suka lalata arewacin jihar adamawa wato kama daga na maiha har zuwa na yankin madagali micika kuma na cikin yadda ma za a gyara gadojin ne sai kai ga wani sabon targaɗe na rugujewar gada micika wanda shine ma ya haɗa ƙananan hukumomin micika da madagali kuma rugujewar wannan gada ne ma yanzu ya ja hannu agogo baya a yankunan da hukumomi da kuma kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa ke yi na tallafa al'ummin da suka koma yankunan su a wannan yankin gwamnatin jihar ta ce ma aikin fa ya fi ƙarfinta wanda don haka ne mako ta mika kokumbarin ta ga gwamnatin tarayya da ta kai dauki da yake zanta da manema labarai kan wannan batu gwamnan jihar adamawa sanato muhammadu bindo umar jibrilla ya ma buƙaci gwamnatin tarayya ne da ta taimaka gani irin halin da al'ummomin yankin ke ciki a yanzu mu dinnan gwamnoni mun yi mitin ah, da shugaban kasa muhammadu buhari an ce za a zo a fara aiki to mu da mu gadajin mu nan ne da hanyoyin mu to har yanzu ka ga dai mun da faru da gada a can Eh, micika da waɗansu wajaje magarajin duk na yankewa gwamnatin jiha ba mu da waɗannan kuɗaɗen da zamu gana yi kuma aiki ne dama hakki ne na federal government su zo su yi wannan aikin to har yanzu eh, muna jira mu gani eh, a zo a fara waɗannan ayyuka hanya kuma a gera na. to ya kome wakilan waɗannan al'ummomi kuma ke yi ne dangane da wannan batu wannan ku ita ce ma tabbai da newa 'yan majalisa da ta sanata binta masu garba da ke ma wakiltar al'umman yankin. ko satin da ya wuce da ni da foma shi gamnan adama mai suna boni haruna da wani soja da ake ce mishi janar zarwa da waɗansu dattawa dai muka taru muka kama hanya muka sami minista a kan kuma maganan hanya kafin lokacin mun yi magana a kan floor of the amin a cikin zawarin majalisa aka kawo kukan wannan gada ba gada ɗaya ba ba gada biyu ba ji kusan kusan kusan kusan wuce guda biyar amma mahimman gada ɗin da ya lallace ko jin guda biyu ne so gwamnati ta ce eh ta ta yadda yanzu ne ya kamata gwamnati ta tallafa ma mutanen su masu san ana yin da su su ma da al'ummomin da suka koma yanzu na kokokawa ne game da halin da suke ciki sakamakon rubta wanda garin cikin yayi. Kana magana da Alhaji Umaru mai inji kala abun tausayawa mutanen da suke zama a garin Michika. Me kuke so 'yan majalisunku na jiha da na tarayya? Muna so 'yan majalisunmu maganan gadon na biyu asibitoci a taimaka a gyara mana. Na uku makarantunmu ga baki ɗaya sun bi sun lalace a gyara mana. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.